Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gidi cikin koshin lafiya ga uban da muke dauke da su akwai labaran duniya daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin ra'ayoyin masu saurare za mu kama ko shirin nan na mu koyi harshen farisanci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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida has dubu sha bakwai da biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. jagoran juyin juya halin musulunci na iran ya jagoranci sallar jana'izar gawar shahidi rida musavi shugaban kasar iran ya bayyana cewa kyakkyawar matsayin iran game da batun falasɗinu ya tabbata a fili ga duniya 'yan gwagwarmaya suna ci gaba da kai hare-hare kan manufofin amurka da na haramtacciyar ƙasar isra'ila daga ƙasashen labanan iraki da yemen yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya jagoran juyin halin musulunci na iran ya jagoranci sallar jana'izar gawar shahidi rida musawi a safiyar jiya alhamis ne jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i ya jagoranci sallar jana'izar shahidi said riza musawi sannan jagoran ya mika ta'aziyarsa ga iyalan shahidai tare da yabawa kokarin shahidin riza musawi inda ya yi addu'ar allah ya tashe shi da shahidai a matsayin ɗaya daga cikin waliyansa da salihan bayi a safiyar alhamis 28 ga watan disamba ne aka gudanar da sallar jana'izar shahidi said riza musawi da karfe 8 na safe agogon iran a dandalin imam hussein alaihi salam da ke birnin tehran fadar mulkin kasar iran a ranar laraba ne aka gudanar da taron alhini da bankwana ga gawar shahidi brigadier janar riza musawi a ginin miraj na shahidai da ke birnin tehran fadar mulkin kasar iran iyalan birgediya Janar Riza musawi ne da dandazon jama'a suka halarci juyayin bankwana ga gawar shahidin shugaban kasar iran ya bayyana cewa kyakkyawar matsayin iran game da batun falasɗinu ya tabbata a fili ga duniya shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya tabbatar da cewa kyakkyawan matsayin jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana a fili kuma gwamnatin yahudawan sahayuniya da take kashe kananan yara ta bayyana hakikanin fuskarta ta munafinci kowa yanzu ya san irin yadda wannan gwamnati take take haƙƙin ɗan adam a jawabin da ya gabatar a wajen taron cibiyar malaman makarantun addinin musulunci mai zurfi karo na goma sha uku a birnin Qom a ranar Alhamis shugaban kasar Iran Said Ibrahim Ra'isi ya bayyana cewa makiya a makircin su na gwada al'ummar Iran dangane da irin rukun su ga tsarin jamhuriyar musulunci sun ɗauki matakin sake janyo matsala da gangan a cibiyar samar da man fetur na kasar Iran da nufin wurga al'umma cikin halin kakanikayi da kuma neman mayar da Iran saniyar ware amma sai suka tarar da al'ummar Iran maharan suna nan akan dugadugansu tare da tsayin daka akan kyakkyawar manufofinsu ta kishin ƙasa da tsarin musulunci sai ra'isi ya ƙara da cewa a yau duniya ta fahimci matsayin iran kan batun falasɗinu da ake zalunta kuma ingancin matsayin jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana a fili ga ɗaukacin duniya sannan gwamnatin yahudawan sahayoniya da take kashe ƙananan yara da mata ta bayyana fuskanta ta munafinci musamman cin zarafin al'umma da ke ta musu 'yancinsu na ɗan adamtaka da bayyanar da ƙaryarsu ta kare haƙƙin ɗan adam 'yan gwagwarmaya suna ci gaba da kai hare-hare kan manufofin amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila daga kasashen labanan iraki da yemen a cikin kwanakin nan da suka gabata 'yan gwagwarmayar musulunci a kasar labanan suna ci gaba da kai hare-hare kan wuraren taruwar yahudawan sahayoniya da suke kan iyaka da kudancin falastinu da aka mamaye domin jaddada goyon bayansu ga al'ummar falastinu da ake zalunta a yankin zirin gaza kamar yadda 'yan gwagwarmayar musulunci a kasar iraki suke ci gaba da kaddamar da hare-hare kan sansanonin amurka a kasashen iraki da siriya sannan sojojin yemen da dakarun sa kai na kungiyar ansarullah ta mabiya huthi suka jaddada aniyar su ta ci gaba da killace tekun kasar su daga zirga-zirgar jiragen ruwan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da gargaɗin cewa duk wani matakin zafafa aiwatar da hare-haren zalunci kan al'ummar gaza zai fuskanci tsananta killace tekun bahar maliya domin hana zirga-zirgar yahudawan sahayuniya sannan duk wani kulle yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yankin zirin gaza yana matsayin dakatar da kaddamar da hare-hare ne kan jiragen ruwan jigilar gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila a tekun na bahar maliya Ƙungiyoyi da cibiyoyin ƙasar Tunusiya sun jaddada aniyar su ta tallafa wa mata da ƙananan yara na zirin Gaza da ke Falistinu. An gudanar da gagarumar zanga-zanga wacce mafi yawa daga cikin masu zanga-zangar a ƙasar Tunusiya mata ne da ƙananan yara inda suka taru domin nuna goyon baya ga al'ummar Falistinu da nuna jimami kan bakar siyasar zaluncin da suke fuskanta daga Yahudawan Sahayuniya da taimakon manya-manyan ƙasashen kasashen duniya masu girman kai masu zanga-zangar sun daga kotunan shahidai musamman jarirai da mata inda suke jaddada goyon bayan su gare su da kuma yin turda kisan kiyashin da sojojin gwamnatin mamayar yahudawan sahayoniya ke yi musu bisa la'akari da abin kunyar da duniya ke nunawa musamman kasashen larabawa na rashin fitowa su kalubalanci haramtacciyar kasar isra'ila da uwar gijiyarta musamman amurka shugabar kungiyar women for palestine faiza alshakandali ta ce sun ɗauki matakin ne a bisa gayyatar da kungiyoyi da cibiyoyi da dama suka yi musu domin nuna goyon bayan al'ummar tunisia musamman ga mata da ƙananan yaran falastinu rahotanni sun bayyana yiwuwar gudanar da zaman ganawa tsakanin alburhan da hamidati a kasar uganda jaridar attagayir ta sudan ta bayyana cewa wata majiya mai tushe ta sanar da yiwuwar ganawa nan kusa kaɗan tsakanin kwamandan sojojin sudan general abdul fatah alburhan da kwamandan rundunar kai ɗaukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidati a birnin Entebbe na ƙasar uganda jaridar ta yi nuni da cewa ana sa ran gudanar da zaman taron ne a birnin Entambe bayan da Alburhan ya sanar da hakan a wani jawabi da ya gabatar ga jami'an gwamnatinsa a wani sansanin soji da ke tekun Bahar Maliya cewa ya amince da tafiya zuwa tattaunawan nan ba da jimawa ba. karshen labarun duniyan kenan. yan sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 matakin da take ɗauka na ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan sansanonin 'yan gudun hijiran falasinawa da ba su ɗauke da makamai da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi furuci da matsalar karuwar halakar sojojinta a farmakin ƙasa da suke kaiwa a yankin zirin gaza kuma a lokaci guda ta sanar da fara kai wani sabon hari kan sansanonin 'yan gudun hijiran falasinawa da ke tsakiyar zirin gaza tana mai da'awar cewa sansanonin 'yan gudun hijiran ne manyan tungar 'yan gugarmayan falasinawa musamman mayakan kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a gefe guda kuma rundunar sojin gwamnatin ta haramtacciyar kasar isra'ila a ranar larabar da ta gabata ta yi furuci da halakar sojojinta guda uku da suka hada da wani babban jami'in sojin haramtacciyar kasar isra'ila a yakin da ake ci gaba da gwabzawa a shiyar arewacin zirin gaza tun da farko dai rundunar sojan ta haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da kashe wasu manyan hafsoshin sojan ta guda biyar ciki har da wani kwamandan bangaren binciken sirri a rundunar sojan ta kamar yadda kuma ta sanar da cewa an jikata wasu sojoji guda 43 da suka hada da wasu tara da suka sami tsananin rauni a yakin da ake gwabzawa a yankin nazirin gaza da 'yan gwagwarmayan falasinawa diddigar baya-bayan nan na nuni da cewa adadin waɗanda suka halaka a tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin 'yan kwanakin nan ya haura zuwa 170 tsakanin ƙananan sojoji da manyan jami'ansu da aka kashe a gumurzun zirin gaza wanda aka fara a ƙarshen watan oktoba amma dangane da jimillar adadin sojojin yahudawan sahiyoniya da suka halaka tun bayan kai harin daukan fansa na ambaliyar al'akasa da mayakan kungiyar izzuddin qassam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kaddamar kan haramtacciyar kasar isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba ya haura jami'ai da kananan sojoji 498 a cewar majiyar rundunar sojin yahudawan sahiyoniya a cewar rahotannin majiyoyin yahudawan sahayoniya adadin yahudawan sahayoniya da aka kashe a matsugunan yahudawa 'yan kaka gida da sansanonin soji a harin daukan fansa na ambaliyar al'akasa ya kai tsakanin 1200 zuwa 1500 bugu da ƙari majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce tana ci gaba da kai har-haren soji kan yankin zirin gaza ta ƙasa da sama da kuma ta ruwa inda ta yi da'awar cewa kan wurare ne da suke da alaƙa da 'yan gwagwarmayan falasinawa na ƙungiyar hamas yayin da rahotanni suke nuna yadda sojojin yahudawan sahiyoniya suke kai har-haren wuce gona da iri kan asibitoci da gidajen fararen hula gami da cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya ciki har da makarantu majiyar rundunar sojan saman gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa jiragen saman yakin ta sun kai farmaki kan wasu wurare ɗari a shiyar kudancin zirin gaza kuma sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi gama da 'yan gwagwarmayar falasinawa a yankin jabaliya a lokacin da 'yan gwagwarmaya suka yi kokarin tayar da wasu jerin bumabumai a kusa da wasu tankokin yakin yahudawa yahudawan hayoniya sannan an yi ɗauki ba daɗi tsakanin 'yan gwagwarmayan falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a wani gini da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka fake a cikinsa hakanan rundunar sojin saman gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa sojojin saman yakin ta sun kaddamar da wasu jerin hare-hare kan garin Homs wanda suka yi sanadin kashe 'yan gwagwarmayan falasinawa da dama sannan majiyar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar da cewa sojojinta sun fara kai hare-hare kan sansanonin falasinawa da suke tsakiyar yankin zirin gaza tun daga sansanin burej karkashin jagorancin runduna ta 36 bisa da'awar cewar sansanonin 'yan gudun hijiran suna matsayin wuraren da ake shirya kaddamar da hare-hare a yankin nazirin gaza a cewar sanarwar majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gano wani rami da ya kai karkashin kasa da zai kai ga wata babbar hanyar karkashin kasa a sansanin yan gudun hijira na buraij baya ga gano wani sansanin horas da mayakan kungiyar hamas dabarun gudanar da hanyoyin yaƙi da dama hakanan rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kara da cewa sojojinta sun kwace iko da wasu yankuna da suke yankunan falasinawa na azaitun ashuja'iya al-rimal da kuma sansanin alshati da ke shiyar arewacin zirin gaza wanda a cewarta yankunan suna matsayin cibiyoyin kula da harkokin yakin kungiyar hamas ne hotunan tauraron dan adam da gidan talabijin na aljazira ya samu sun nuna sauyi a matsayin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a garin hom tun daga ranar 24 ga watan disamba inda launin shudi yake nuna matsayin motocin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila tun daga ranar 19 ga watan disamba yayin da a halin yanzu suka mayar da shi launin ja lamarin da ke nunin canjin matsayinsu a ranar 24 hudu ga wata yayin da launin rawayya yake nuna shirin su na gudanar da rushe-rushe da lalata gine-gine da filayen falasinawa kamar yadda hotunan tauraron dan adam suka nuna yadda aka ajiye motocin yakin sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a shiyar arewacin ham yunus tsakanin titin alsika da salahuddin kamar yadda ga dukkan alamu sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna shirye-shiryen gudanar da rushe-rushen gine-gine ne daga yankin gabashi zuwa kudu wanda hakan ke nuni da sabbin yunkurin kutsan soji ta hanyar rushe-rushen gine-gine da lalata filayen noman falasinawa a gefe guda kuma a wani labari da jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta yadda'ud a harnot ta fitar ta bayyana cewa tuni tattalin arzikin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya fara abkawa cikin mummunan hali bayan da ya bayyana karar cewa kashe kuɗi mai yawa da ake yi a yakin da ake yi a zirin gaza ya fi kiyasin da aka ware ga rundunar sojin mamayar kasar wannan a bangaren yaƙi da 'yan gwagwarmayar falisinawa ne kawai ba tare da yin la'akari da kudaden da aka ware domin yin fito na fito da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan ba marubucin haramtacciyar ƙasar isra'ila UC yeshua ya bayyana a cikin nazarin da ya yi cewa muhawarar da aka yi a halin yanzu dangane da asarar da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi a lokacin yakin zirin gaza ya sanya an sake fasalin yin nazari kan girman yakin da karfin makaman da ake amfani da su da kuma dabarun da ya kamata a bi wajen gudanar da yakin a yankunan na gaza yana mai jaddada cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yanzu suna sarrafa tattalin arzikin makamai don tabbatar da shirye-shiryen duk wani abin da zai iya faruwa a bangaren arewaci nan gaba a cewar marubucin a cikin nazarin nasa jeshuwa ya bayyana cewa akwai hakikanin gaskiya da ke kunno kai a cikin kasafin ma'aikatar harkokin tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cewa yakin da ake yi ya janyo hasarar makudan kudade da suka kai dalar amurka biliyan goma sha takwas ga haramtacciyar kasar isra'ila wanda kudade ne da suka zarce kasafin kudin da aka ware wa bangaren tsaro wannan ba tare da dogaro da taimakon amurka ba wanda kuma ya kai dala biliyan goma sha takwas yana mai jaddada cewa akwai tsananin buƙatar haramtacciyar ƙasar isra'ila ga amurka yana mai bayanin cewa tabbas amurka ta aike wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da jiragen saman yaƙi 230 da kuma jiragen ruwa 20 dukkaninsu ɗauke da kayayyakin da take buƙata na kayan aikin soji da kuma na'urorin yaƙi an bijiro da maganar wani babban jami'i a cibiyar tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ba a ambaci sunansa ba yana cewa kafin bullar yakin zirin gaza sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna da rumbun tarin alburusai da aka tanada domin shirin yiwuwar shiga yaƙi da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da ke ƙasar labanan amma a halin yanzu sun doshi karewa a zirin gaza babban jami'in cibiyar tsaron ya bayyana imaninsa cewa karancin kayayyakin yaƙi bai takaita ga haramtacciyar ƙasar isra'ila kaɗai ba saboda matsalar da ta shafi duniya yana mai fahimci cewa yakin da ake yi a ukraine ya ba da gudumawa sosai wajen ta'azzar su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 Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku jamhuriyar Nijar ta katse duk wata hulɗa da kungiyar kasashe masu amfani da harshen Faransanci ta OEF. Sojojin da ke mulki a kasar ta Nijar sun ce Faransa na amfani da kungiyar a matsayin wani makami don kare muradunta. To wannan shine maudu'in da muka keɓe muku a wannan juma'ar malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Sashen Hausa na Radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar dakatar da duk wani haɗin gwiwa da kungiyar ƙasashe masu amfani da harshen Faransanci oef a takaice wannan ya yi daidai mun yi farin cikin jin wannan sanarwa muna kuma kira ga wato shugabanninmu da su yi dogon nazari idan har ba a haramta ma amfani da wannan harshen kwata-kwata a ƙasar ba so ya kasance na baya-baya wanda za a rinka koyar da shi a cikin makarantunmu domin harsunanmu na cikin gida su kasance kan gaba daga ƙarshe muna goyon bayan su da su kace duk wata hulɗa da ƙasar faransa wadda ba za ta amfani ɗan nijar ba da ma afirka gabaki ɗaya na gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci iran ina muku fatan alkhairi sunana ibrahim shushana wanda yake garin kasa gidan jamhuriyar nijar a jihar maradi ina muku fatan alkhairi hassan barka ina muku fatan alkhairi da kai da dukkan ma'aikatan gidan wannan radio mai tara albarka yau jinjina ta zanyi ta ne akan shugaban kasa mu abdulrahman chani wanda allah da ikon shi da ikon yarda allah da yarda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da jajircewa 'yan kasar jamhuriyar nijar yau mu nijar mun ga ta kama turba ta alkhairi tunda duk wata hudda da ake yi da kasashen harshen faransa abdulrahman chani yana kokarin dakatar da wannan hudda dangance da nemo ma kasar niger incin da ya kamata niger kasa ce mai arziki kuma Nijar kasa ce mai incin kanta Nijar kasa ce wadda take zaune da gintinta kenan duk wani wanda ya ce zai zakkowa ya yi ma'amala da Nijar, to shugaba kiran da muke gare ka a tsaya a duba a gani a ga wane ne ya kamata a yi hudda da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio BOC Hausa radio ta Tahiran mai albarka mai magana Muhammad Nazir Masaud Abdulkarim daga dutsen garin Malam da magaram jamhuriyar Nijar. ra'ayi e ra'ayina a bisa kan wannan na yanke duk wata hulɗa da ƙasar a hannun shugabanni masu albarka ta da wannan ƙungiya ta yaren Faransanci. Wannan sai dai mu ci abu ne wanda ya yi daidai dama ba yau muke tsumin haka ba saboda in ka duba hali yanzu karatuttuka da muke abubuwa abubuwa da muke yi a makarantunmu na boko bai wuce koyon yare yare yare kawai na faransa shine ake koya ba ilimin maka ba ilimin maka kowane yare za a iya mai da su kuma a karance su to wani abubuwan suna mai da mu baya kware koyon yaren wannan amma yanzu mun samu dama da za mu haɓaka harsunan mu na gida harsunan mu masu albarka wanda muka iya su kuma mu ke ganewa da su kenan mu yi abubuwa mu ilimin maka mu abubuwa wanda za su gyara musu gyara kasar mu yana ma nijar fatan alkhairi Allah taimaki 'yan Nijar da ma 'yan uwan wanda suke cikin Gaza Allah ka taimaki al'ummar musulmi na duniya gaba daya. Assalamu alaikum BOHED Tairam Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilamina Maji, daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu wannan mataki da Jamhuriyar Nijar ta dauka na yanke hulɗa da duk wata ƙasa da ke amfani da Faransanci. Hakika wannan mataki ne mai kyau sannan muna goyon bayan gwamnatin Jamhuriyar Nijar bisa wannan mataki da ta dauka. Sannan daga ƙarshe muna kira ga gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar da ta yanke hulɗa da duk wata ƙasa da take bayan goyon bayan ECOWAS bisa wannan takunkumi da ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Nijar. Daga ƙarshe dai muke addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya, Na gode biyo head tairan jamhuriyar musulunci. Mai magana Bilyamina Agwar Maji daga ƙaramar hukumar Ningi a jihar Bauchi. Tashi lafiya. Assalamu alaikum shafin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Usman Maitala Bushiri ta da magaram a Nijar. Hakikanin gaskiya kai a jinjina a shugabannin kasar mu ta Nijar wanda irin namijin kokari da jajircewa da dukkanin wani kalubale da za su shiga ko su sa kansu domin su kwato wa kasar su dukkanin wani inci da ya rage a kusan Faransa wanda a biyo bayan da ta cire alaka da kasar Faransa da ma kura sojojin kasar Faransa hakan ya kawo ta cire dukkanin wata alaka da kasar da take amfani da yaren Faransanci wanda hakan ta hangi cewar wayannan kasashe sun zama 'yan kore ko kuma 'yan eh, amshin shatar kasar eh, faransa wanda sai abin da faransa ta ce take so ko kuma ta umarce su da shi shi suke gudanarwa ba kasashen su suke so ba to wannan sababbin shugabanni muna ga sun zo da wani sabon abu wanda zai nuna wa al'ummar Nijar cewar ko kasar Nijar ho yanzu ne take cikin neman yancin kanta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wa garana to gaskiya daman haka muka yi zato kuma haka muke so so kuma haka muka yi tsammani kiya muna jinjina ma wannan sabuwar gwamnati ta Nijar kuma wannan yunkuri da ta yi na katse hulɗa tsakanin ƙasashe masu aiki da yaren faransanci gaskiya wannan abun jinjinawa ne kuma mun ji daɗin hakan ɗari bisa ɗari kuma muna fatan ubangiji Allah ka sabon arziki da kwanciya hankali a mu na gode ku tashi lafiya mai magana hasalaj Omar daga unguwar sabon gari da magaram. Tokar dai a shafa cewa ana tare tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa BOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh rediyon jamhuriyar musulunci ta hiran suna na gwani launa Ali Gamarin na so ku bani dama ne tsokaci dangane da wannan maudu'i da yanke alaka da kasashen suka samu yanci ta bangaren Faransa to gaskiya wannan wato abu ne mai kyau kuma da ya ja hankali na wannan ike Nijar gaskiya ta yi namijin ko kokari wajen yanke ta da kasashe masu alaka da harshen faransanci kuma haka shine zai ba da wato tsayawar demokuraɗiyya bayan wannan mulkin soja ya kare lalle domin ƙasa faransa tana ɗaya daga cikin ƙasa mafi hatsari a cikin ƙasashenmu na afirka fatanmu dai ubangiji allah ya sa wannan yunkuri da sojojin mulkin juyin mulki suka wato nijar cutar ya tabbatar ya tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ma kuma samarwa da 'yan ƙasa 'yanci da kuma ba su lafiya da karatu tare da ba su aikin yi baki daya fatan mu dai Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan hukunci da shugaban soji yanki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio ta hirar jamhuriyar ta addinin musulunci ina muku fata alkhairu manya-manyan jaridodi da ke cikin wannan gida mai tara albarka ina gaida yan uwa da muke tare su yau da kullum mai magana sunana mahmud yusufu dan asalin nijar kuma dan jihar maradi mazaunin italiya a yankin bari to alhamdulillahi masha allahu dan lokacin da kai ne mai gida kuma kai ke da inci a cikin gidanka kana iya tsara duka abin da zai amfani gidanka kuma wanda zai kawo ci gaba a cikin gidanka eh, shugaban ƙasa general abdulrahman chani da shi da makarabansa muna masa fata alkhairi allah ya kara musu karfin gwiwa da jajircewa da wannan kokari da saka ceto niger a cikin mulkin mallaka don yanzu ne niger ta samu incin kanta ta yi abin da take so ta yi alaka duk wanda ta ga dama harshen faransanci ba harshen dan niger bane kuma ba harshen dan afirka bane ba koyan shi yayi aka ce neman inci neman ci gaba ake da ƙasar da take son ta ci gaba to ta yi aiki da yaren ta na cikin ƙasar ta ko kuma na cikin yankin da take wanda ya yi ƙarfi da wata ƙasa da ta ci gaba a duniya ta ke ƙere-ƙere da abubuwa daban-daban halishin su ne suke aiki da shi Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran na Laula Sare Daura daga Daura a jihar Kaduna. To hakika wannan mataki da gwamnatin sojin Nijar ta yanke na ficewa daga wannan kungiya ta kasashe masu amfani da faransanci wanda kasar faransa ta rina ya yi daidai duba da yadda wannan kungiya ta kasance mai kare muradun kasar faransa wato uwar gijiyarta yayin da kuma ainihin kasar nijar take takon saka da wannan kasa duba da yadda wannan ƙasa ta faransa wadda ta rena nijar ba ta da wani guri illa ta ga ainihin kasar nijar ta ci baya domin hakan ne yasa har aka samu juyin mulki ya zama soji suke mulkar kasar duba da yadda abubuwa ke kai komo a tsakanin kasar faransa da nijar din muna fatan wannan mataki ya zama shine mafi alkhairi ga makoman Nijar da al'ummar kasar baki daya. Ku tashi lafiya biyu BOH Hausa mai magana Laula Sa'ad Daura daga Daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radiyon Tahiran mai muku magana Alkasun Baba Liman Ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar, shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka daga da maudu'i wanda kuka hauda. da ga rabuwa da kungiya Francophonie ma'ana kungiya mai fafataka bisa yaren faransanci to sai mu ce allah raka ki gona dama mun yi tsammanin haka sai mu ce an makarama muna musu godiya kuma allah kara ba kasan mu zaman lahiya da kwanciyar hankali dama wannan kungiya saboda muna tare da faranshi ne kenan mun raba gari da faranshi ita ma dole ne saboda yaren hausa kenan mu koma yaren mu na gida wanda aka sani kuma da sauran kasashe na duniya amina arziki wanda za mu sabon kawance saboda yanzu Nijar ba wadda aka santa ce sabuwar Nijar ce za ta girkuwa da izinin Allah kenan muna musu su godiya kwarai kuma muna maraba da wannan mataki da aka ɗauka a koma mu koma mu yaran mu na hausa da zabarmanci da fullanci da buzanci duka masha Allah muna musu godiya mai muku magana lima a har daga jihar agar sashen huriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka salamu alaikum Assalamu alaikum sashi na sana irin murya jamhuriyar musulunci mai magana isu makiri madattai da magaram jamhuriyar Nijar wamba na masu kira sauran radio na Afirka rashin jihar da magaram. Ta yana so mai na tsokaci daga dangance da wani maruwi da kuka kafa hakika dakatar da kasashe masu jin yaren faranshi daga al'amuran jamhuriyar Nijar da gwamnatin mulkin soja ta yi muna goyon bayan ta kuma hakika duk wani mataki da ta gaza ta iya ɗauka domin ta kare kasarmu da ga miyagun mutanen wannan turan hanya ma to wallahi muna goyon bayan ta kuma Allah sa hakan ya kasance shine mafi alferi domin komi ya daidaita na gode ku tashi la mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi la assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala biyo ta hausa mai magana uzair abdulaziz da magaram eh dangance da kungiyar francophone da ta dakatar da kasar mu nijar daga cikin ta to alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa wannan shugabannin namu mara suka fice daga cikin wannan kungiya tunda ba abu bane mai gyara kasashen namu abu ne wanda ke gyara maradi na can ita kungiyar kasar faransa mu yanzu yan kasa ba wannan shine a gaban mu ba abin da ke gaban mu menene ya kamata mu kama kasashen mu ci gaba kuma muna ƙara jinjina ma wannan eh, jagorori namu da suka sa kasar mu akan turba ta gari turba mai kyau kuma muna roƙon Allah Allah kama musu musamman ma a yanzu da suke ta kokarin cewa eh menene shi dan kasa yake so a mushi kuma muna ga alamar haske sai da mu kama musu da Allah Allah taimake mu Allah ƙara mana ruwa mana asiri Allah ba mu zan lafiya a cikin kasashen mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh biyo wacce hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai sai kuna tare da mai eroga mamba kungiyar masu gaskiya mun ji daɗin wannan dakatarwar da na haɗin gwiwa da ƙungiyar ƙasashe masu amfani da harshen faransanci da sojoji suka yi wanda karkashin jagorancin shugaban kasa shugaban ceton kasa general de brigade abdulrahman tani saboda ita ma wannan kungiyar mun ga take-taken ta tana bin umarnin faransa ne wato sikiyarinta ita ma daga faransa ake juya shi saboda haka wannan matakin da suka ɗauka ya yi daidai mu ya birge mu muna kuma fatan duk wata kungiya ko wata ƙasa da take alaƙa da faransa mutukar alaƙar ta haihe ita faransa ce za ta ba ta umarni ta yi to muna fatan dukkanin wannan kasashen mai yake hulɗa. sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi maɗaɗɗai daga nan jihar da makaram a jamhuriyar niger dakatar da duka wani haɗin gwiwa da kungiyar nan ta masu amfani da harshen faransanci da ake kira organisation international de la francophonie ko ko oef da gwamnatin ƙasar mu jamhuriyar niger a ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin ceton ƙasa cnsp wato janar abdulrahman sani ta yi a gaskiya ni dai hakan ya kayatar da ni kwarai da gaske kuma idan da su samu nema da an ma bar amfani da shi wannan harshe na kasar faransa kwata-kwata a cikin kasar mu jamhuriyar nijar ma'ana a daina koya shi ma kwata-kwata a cikin makarantun boko mu a baiwa harsukan mu na gida fifiko a cikin makarantun mu sannan kuma idan da dama a kara da harshen larabci da kuma na ingilishi domin mu tabbata waɗannan harsuna za mu fi karuwa da su linkin ba linkin fiye da shi wannan yare da uwa mai shan jinin 'ya'yanta wato ƙasar faransa ta bar mana shi ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa suna na sanusi maɗattai da magaram salamu alaikum sashen hausa na boh kai tsaye kuna tare da muhammadu lawali luwaye matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar to alhamdulahi muna gode muku bisa wannan maudu'i da kuka ba mu dama mai tattauna a kan shi to alhamdulahi wannan abu ne wanda ya kamata a ce an jinjina wa sojoji wanda suke jagorancin kasar mu ta Nijar wani abu ne wanda ya kamata a ce tun wuri ma an aiwatar da wannan yanke alaka da waɗannan ƙasashe ko kuma mu ce da wannan ƙasa da ta mana mulkin mallaka wato ƙasar faransa duk da ma har yanzu akwai wasu abubuwa wanda ba mu warware ba tsakaninmu da su musamman ma harkoki na kuɗaɗe wanda ya kamata ƙasashen nan da e, suke kansu a haɗe ko da ba za su yi kuɗi nasu na kansu ba ya kamata a ce in dai sefa ce sun yi watsi da ita sun daina amfani da sefa in ya so su samu wani kuɗi su rika amfani da shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sala Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. To mun ji daɗi kwarai da gaske kuma mun yi murna dangance da janyewar da sojojin mu suka yi da dukkan wani haɗin gwiwa na OEF wato kasashen yamma wanda suke amfani da harshen Faransanci. Duba da cewa shi hoyaren Faransancin nan ba hoyare bane ba wanda in kai shi zaka shiga aljanna. Kuma yaren Faransancin nan ya kawo mana ma taɓarɓarewa al'adunmu gaba ɗaya duba da cewa mu masu aiki da yaren faransanci kusan bamu san al'adunmu bane muke ko kuma al'adun faranshi ne muke gaskiya muna ikirari muna kara kira da wanga sojoji na namu ya kamata sai rika kwankwalo dukkan wata yarjejeniya wadda ba ta da umfani tsakaninmu da mu da faranshi su kareriya ta duba da cewa kawai faransan nan in muka bar shi ba komai bane kai ni na ma shi ciwo ma dangance da irin yadda ake yada faransanci musamman a agaras wajen kokowa gargajiya wannan abin bai ma min daɗi ba da nake shi ana ƙara maimaito harshen faransanci wannan ya kamata wannan faransai mu bar shi mu bar shi mu bar shi kawai babu wani abin da zai kara mana to ma sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi na ga tilas anan zan duga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake ya hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka su dan shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma ga shirin nan na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in a yau dai muhammadu yana da niyyar zuwa wani ofishin jakadanci da ke nan cikin birnin tehran ya ɗauki wata motar tasi inda suka haɗu da cunkoso akan manyan tituna da ke cikin birnin tehran ya kuma ga wasu mutane suna fitowa daga cikin wani katafaren gini wanda daga bisani ya tambayi wannan direba ko menene yake shaida masu cewa wata babbar majami'a ce da mabiya addinin kirsa suke zuwa domin gudanar da ayyukan ibada a kowace rana ta lahadi to sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin aji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma direban tasi. to amma kafin wani lokaci sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. اینجا nan. کلیسا majami'a. یک شنبه رانر لهدی یک شنبه ها ranakun Lahadi. Emruz. Yau. Onha mi oyand. Su suna zuwa. Masihi. Mabiyin addinin Kirista. Masihi ha. Mabiya addinin Kirista. فکر تنانی من فکر می کردم نی نکسن چه اینا فقط کوی مسلمان مسلمی مسلمان ها مسلمی مسلمان های ایران مسلمان ایران زندگی رایوا زندگی می کنند سنا رایوا در تهران ابرنن تهران یهودی به یهودی یهودی ها یهودا زرتشتی مبین الدین زرتوش زرتشتی ها مبیا الدین زرتوش راستی دگسکی کدام ونی شهر برنی شهرها برانی یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان اسفهان برنن اسفهان ارومیه برنن ارومیه شیراز برنن شیراز چطور؟ یا یا درست است؟ هکنی؟ البته کوده تعداد عددی کم کدن فقط کوی شیعه مبین مذهب شیعه شیعه ها هستند مبیا مذهب شیعه بیشتر مپی یوا بیشتر آنها مپی یوانسو سونی مبین مذهب سنن سونی ها مبیا مذهب سنن مختلف دبن دبن دوست ابوکی آنها دوست هستند سو ابوکینی ما هستیم مو مکی ایران قصر ایران ایرانی na Iran. To madalla, to jama'a masu ware saboda karancin lokacin da muke da shi a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau ni Abdullahi Salo ka ke muku fata alheri. tanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na Afirka a yau. Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To a shirin namu na yau za mu je ne jamhuriyar Nijar inda kasar ta dakatar da duk wata hulɗa da kungiyar kasashe masu amfani da harshen Faransanci ta OEF kamar da shugabannin sojinta suka bayyana yayin da take ci gaba da yanke alaka da kasar da ta yi mata mulkin mallaka wato Faransa. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarila kamar da muka riga muka ambata a matashiyar shirin kasar Nijar ta dakatar da duk wata haɗin gwiwa da ƙungiyar ƙasashe masu amfani da harshen Faransanci ta OEF kamar da shugabannin sojanta suka bayyana yayin da take ci gaba da yanke alaka da kasar da ta yi mata mulkin mallaka wato faransa a kwanan baya ne dai kungiyar ta oef ta dakatar da mafi yawan ayyukan haɗin gwiwarta da nijar saboda juyin mulkin da aka yi a kasar amma ta ce kuma za ta ci gaba da aiwatar da waɗannan shirye-shiryen da kai tsaye suke shafar al'umma da kuma masu ƙoƙarin ganin an dawo da demokradiyya To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito mana da malam Nansa Jumrau wani mai sharhi kan lamarin yau da kullun a Nijar. Kuma da farko na fara da sa kan yadda su masana suka ji da wannan matakin na sabbin mahukuntar kwankwadar sojin na jamhuriyar Nijar na ficewa daga kungiyar ta OEF ta kasashe masu amfani da harshen Faransanci. shi abin ya kamata a yi la'akari ciki ita jamhuriyar Nijar. Wanda ya san tarihin wannan kungiya wanda muke harshen cikin ci ya san zamanin shugaban ƙasa namu na farko wanda aka ce majori hamani lokacin mun aza jaririn ta wanda ya aihe ta hatta girma haka abinda muka ce ma a da turanci zuwa gaba sai ta zama oef don ka haɗin ƙungiyoyi na ƙasashe masu aiki da harshen faransanci wannan ƙungiya cibiyarta a nan take shan gurin nijar habib burgiba da tunisi da jore amani da leopold sidar sangor na senegal da prince wanga na cambodge su hudu ne sun kirkira ta in kana duba kai da kankama kama a lokacin kwarai ita da kanta batta da nazarin ana iya yin wannan kungiya ilimin yin ta wasarar yin ta halin a yi ta daga nan ya tashi wurin nijar to yau muka waye gari matsalar mu da horon shi saboda ita ma ƙasa aiki cikin ƙasashe wanda suke wannan rukuni a cewa oyef yau ta ce ta sa oyef ta ci mu ko ko an dakatar da ƙasar mu cikin wannan abubuwan da ake ya kamata horon shi ta yi la'akari ta da kanta bai cancanta da haka nan ba tunda yau kamar ƙaya ce ta taka wanda oyef ita da kanta mun gani ƙasar ruwan da wani lokaci ai ingilishi ta koma tana yi ta hoton shi yanzu wa ga mai ci sakatar jihar na oef yan ruwan da ce ruwan da tana cikin rukunin kasashe masu aiki da ingilishi don saboda horon shi irin hankali nata irin hajji nata da take aiki ta yi kulla kulla duka duniya sai da kan wannan yan ruwan da matsayin sakatar general da wannan kungiya a yau to malam na yusa kasancewar kamar da kai bayani eh, cewa nijar tana da cikin kasashen da suka yi ruwa tsaki wajen ganin an kafa ita wannan kungiyar ba ganin kamar na kaso ne gare ta a matsayin eh, ta na wace ta taka rawa wajen kafa wannan kungiyar kuma a yanzu a ta ta janye ba wa muka yi ba su sun ka zungure mu su suke so su wala mu to dole ne an matsayin mu na kasa yau mu ce mu ma mun daga dakantaka da duk wasu hukumomi na e kanin wa inda ba su yi wannan ba mun taɓa sanarwa kisa hukumomin suka yi sanarwa suka ce to ni da ita kanta ta dakantar da zamanta a cikin wannan ƙungiyoyi ƙanana da a ƙarƙashin wannan ƙungiyar ta ma'oyef sai illa masha Allah mu kuma wannan gaba ya kai mu da ma horon ba halishin mu ne ba turawan mulkin mallaka ne su suka mulkin mu suka goya mana turanci alhamdulillah mu iya mu ne su iya shi yau muna da haliffuka nan na ƙasashe na mu wanda 'yan Nijar ke magana da su za mu samu wannan dama watakila zuwa gaba warin shi mu maido ta kama harshe ma na karkashin halussa namu in ya so a barikin ta da zama aiki da horon shi amma duk abin za mu yi na hulɗa da yawa za mu shi a harsunan mu kenan yau mu maido martaba mu da kama yan nijar za mu darajanta da harsunan To Malam Nausa kamar cikin bayanin da su sabbin mahukuntan Nijar suka yi sun ce kamar wato Faransa na amfani da ita wannan kungiyar a matsayin makami don kare maradun faransa kamar wadannan irin maradun ne kuke ga wannan kungiyar take karewa na faransa wannan gaskiya ne inda ta wannan kungiya da an kai ta don mu cuɗayi juna ne a bunƙasa da harshen faranshi kuma ya kasance duk abin da ya shahi al'adu na motsa jiki da wani abu duk kasashe masu aiki da harshen faranshi mu yi shi tare sai ka gani faranshi ta maida ta wata kungiya wadda take sawa zaɓe take sawa idanu cikin zaɓuka da ake yi cikin kasashen mu na afirka tun daga nan muka ce wannan kungiya ta fara rubuta cikin aiki wanda an kasanta na biyu yau ba gashi mun samu matsalar da ita ta yi amfani da wannan kungiya na tishe ta tozarta mu ko da ci mana mutunci kenan horon shi ita da kanta yau ba ta fi ka'idoji ba wanda mun ka zana mu dukkan mu kasashe mu namu masu aiki da harshen horon shi mun kai wannan kungiya ce ma OEF ko ko ta aza ita shugaban mu ce a ƙasa ce kamar ta mu aiki da alshen warin shi yawan ka hada da muri burkina faso da mali ai mun yawan al'ummar warin shi ma tun da masu aiki da alshen warin shi don ka cin wannan tahiya kenan ita ta iya ganewa ita ce dama ki aiki da alshen warin shi mu warin shi ba halcin mu ne ba muna larabci ka tsaga muna ingilishi ka tsaga muna espanyol kenan in ba hankali ba inda tabbar gurbi wani zai mai shi wata rana bacci kasashen ga gajeren yanan da shekara daya shekara biyu zai duk sauran kasashe su ma sai sun yi kurin ta. To masu sauraro ina ga da haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman bakon namu Malam na Yusa jimrau mai shari kan lamarin yau da kullum a jamhuriyar Nijar. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. to da wannan zamu gargare sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya